suratul nahali ita ce jerin sura ta sha shida daga cikin surorin alqur'ani mai girma wa ayatuha tamanin wa ishiruna wa mi'a tana kunshe da ayoyi ɗari da ashirin da takwas kuma suratul nahl makkiya ce ko da yake waɗansu malaman sukan ce ba dukanta ne makkiya ba akwai ayoyin da suke madaniya kamar fadin Allah ta'ala wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis wannan ayan da ke dab da karshe suka ce aya ce madaniya domin ta sauka ne bayan yakin Uhud yakin Uhud kuma an yi shi ne bayan hijira ta sauka ne a sanadiyar kashe sayyidina hamza wanda annabi sallallahu alaihi sallam yake ko da zai kashe mutum saba'in cikin gafaran makka to bai dauki fansa ba na hamza ibn abdul muttalib to sai Allah ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi in har za ku yi ukuba to ku yi gwargwadon yadda aka yi maku wala in sabartum lahu khairul sabirin amma inda za ku yi hakuri to shine mafi dacewa ga masu hakuri to a takaice wannan da waɗansu ayoyi ko biyu ko uku sai malamai suka ce waɗannan 'yan madina ne don haka dai ba dukanta ne makiya ba a takaice dai domin aya ta samu suna makiya ko ta samu suna madaniya ma'ana domin suna ta samu suna makiya ko madaniya ba lalle ne ya zanto dukkan ayoyinta yan maka ba a'a abin da ake bukata mafi rinjayen abin da ke cikin ta ya zanto na maka ne to sai a kai makiya wannan baya hana a samu daidaikun ayoyi na madina watan kuma mafi rinjayen abin da ke cikin ta ya zanto na madina ne to wannan sai a sa mata suna madaniya amma wannan baya hana cikin ta a samu wadansu daidaikun ayoyi waɗanda suke na maka da aka surtun na hal dai makiya ce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 al'amarin Allah ya riga ya zo a tasta'jiluhu ku daina neman a gaggauto muku da shi subhanahu tsarki ya tabbatar masa shi Allah wa ta'ala kuma ya ɗaukaka ya girmama amma yushrikun gabarin abin da ake hada shi da shi na kishiyoyi duk wanda aka sa masa a matsayin kishiya to yayi ma Allah kaɗan ya zama kishiyar Allah shine ma'anar wa ta'ala amma yushrikuna to nan gurin ata amrun lahi al'amarin Allah ne kafin kiyama ata ya riga ya zo ubangiji ta Allah ya bada labarin zuwa da fi'ili madi dan saboda tabbatuwar zuwansa kamar yadda yake yake sarabatu sa'atu wa yashqa al-qamar yake saraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun azifat al-azifa laysa laha min dunillahi kashifa afa min hadha al-hadith ta'jabun وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاصبروا لله وعبدوا akan ba da labarin zuwan kiyama da fi'ili mabi fi'ili mabi shine abin da ya riga ya wuce kiyama ta nan gaba ne za ta zo amma sai a ce ta zo saboda tabbatuwar zuwan nata babu wani kokonto babu wani shakka cewa sai ta zo Allah ce fala tastajiluhu ku daina gaggawansa ku daina gaggawan al'amarin kiyama waɗansu malaman suka ce ku daina gaggawa a wajabta muku waɗansu al'amurra kafin faruwar abu ku ce a sar'anta muku shi a ku kyale Allah ya sar'anta muku a lokacin da ya so gurgurdan yadda ya so to amma dai ta fi dacewa da cewa ku daina gaggawar tashin kyama dan a tarihanta ba wanda ya gaggawar cewa a farlanta musu wani abu amma kafirai sun yi gaggawar cewa a kawo musu kiyama yasta'jilu wa yasta'jiluna a azab وإن جهنم لمحيط بالكافرين يستعدونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولكنهم ضبط أنهم لا يشعرون حد يزوق في أي أيوة يود سكين من الشهوة سنع جدار أصابوك عذاب أقوى أصابوك في الكيامة شاء فلا تستعجلوا وأيضا أيضا تكون جدار في الشباء إن دي كيامة في ذات الساعة وإن سبع كوبا يسرع سيسي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنجزوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة وبنجي شينا كي سوفر دا بالروح دوحي أبين دا أكو الروح أنا نقول شيني وحي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون ينزل الملائكة بالروح الله سيكي سوكو دا ملائكة سزود وحي كأي أي ملائكة تيني مكسني wanda ki أمين الوحي ملائكة جبريل كنا kenan haka تيني أمانا دا إلركيا gabadaki da da baya da shi waɗanda Allah ke turo su su zo su yi masa rakiya shi yana tsakiyar su don ya isar da wahayin kamar yadda Allah ya so an gane ku shine alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada lokacin da mala'ika jibril zai zo sai an sa wani tawagar mala'iku gaba gare shi da baya gare shi li an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulli shay'in adada shine ma'ana yunzilu mala'ikata bi ruhi min amrihi min innan bima'na ba' yana turo da wahayin min amrihi bi ma'ana bi amrihi wahayin da yake kunsan umarnin Allah cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ala man yasha'u min ibadihi ana saukar da wahayin nan kan wanda Allah ya so cikin bayansa wannan mayar da martani ne game da kafiran makka da suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim wai dan me da aka tashi turo da annabi ba a zaɓo wani gawurtaccen ɗan kasuwa ba ko a makka ko a fa'is a turo shi ya zanto annabi sai a turo talaka sai a turo maraya wanda ba dan dangi ba wanda Allah ma da kansa ce alam duka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna dan ne za a turo wannan wai kamata ya zaɓi ko walid ibn al-mugira tunda yana da yawan dukiya yana da yawan yaya sai a ce to shine annabi ko a je sai a samu wani babban dan kasuwa ko wani minista ko kwamishina a ce to kai ne annabi sai Allah ce ahum yaksimuna rahmat rabbik to su ne suke raba rahman ne ko Allah ne ke raba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmat rabbika khairun wancan mayar da martani ne nan ma mayar da martani ne yana saukar da wahayi kan wanda ya so alaman ya sha'u min ibadihi akan wanda ya so cikin bayansa wato annabawa zaɓi ne daga Allah shi ne yake zaɓar wanda ya so ba yanda za a yi don yawan ibada ka zama annabi ko don yawan taƙawa ka zama annabi Allah ya tafi min almalaikati rusulan wa min idan ya turo da wanda ya ga dama an amziru, ga saƙon da yake turo shi da shi ya ce an ka yi gargaɗi ga mutane ku yi gargadi ya ku annabawa ku yi gargadi ga mutane annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa babu abin bauta bisa ga wato bisa ga tantanta illa ana sai ni fattaquni ku ji tsoro na ku mutane ku kiyaye dokokina sai ce خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق وبنجي شيني يا هل تسمى بدا بكر كما يا هل تكسا كتن كتن هكا بالحق دومون متى هكما دكي كركتن هكا دي نونا قدرة سادة قري وسا وجن زرتس الأمر تعالى أما يشركون ده هكا يا جرمما gabarin abin da kuke hada shi da shi duk wanda za ku sa masa shi a matsayin kishiya ku ba shi girma irin na Allah ku kimanta sai da kuke kimanta Allah ku ji tsoron sai da kuke jin tsoron Allah to yayi ma Allah kadan tunda bai isa ya halitta ba wanda ya isa ya halitta shine mafi cancantar a ji tsoron sa a bi dokokinsa da umarnin sa wanda duk bai yi halitta ba baya iya yin halitta to bai cancanci haka ba to duk cikin duniya ba ma iya yin halitta cikin mutane babu cikin aljanu babu cikin mala'iku babu inda duk halitta za su taru gaba daya kansa halittu kuda ko sauro ko kyankyaso to ba za su iya ba da haka shi mai halitta shi ne ya kamata a ji tsoronsa shi ne ya wajaba a bishi da haka ke cewa ya girmama gabarin abin da suke haɗa shi da shi waɗanda su ba su da dama ta yin halitta wannan da yana ƙirjige ayyukansa don ya nuna girmansa don ya nuna kaɗaituwarsa wajen waɗannan ayyuka sai kuma yace khalaqal insana min nutfa ubangiji ta'ala shi ne ya halitta dan adam min nutfa daga digon mani asalin an nutfa yana nufin alma kowane irin ruwa ana kiransa an nutfa amma daga baya a larabcin alqur'ani sai aka mayar da an annutufa ya zanto dugan mani kuma dugan mani ma ba na namiji kaɗai ba garwaye haɗe da na mace dan da shine ake halitta mani namiji kadai baya halitta na mace kadai baya halitta sai an hada shi da juna inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira falyanzur al insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'is dole sai ya zama garwayayye ruwan da ake halitta dan adam yakhruju min bayni sulbi yana fitowa daga saso shine gadan baya wannan idan ya zanto na bangaren namiji kenan wat tara'is yana fitowa daga kirji wannan idan ya zanto na bangaren mace kenan to daga shine ake hadawa sinadarin halittar dan adam a nan da Allah ke nunawa wannan ruwan mara kima mara daraja datti wanda idan ya taba jikinka ba ka samun sukunin shiga jama'a sai ka wanke kamfar majina daga shi ne aka halitta dan adam to me da girman kai kuma idan ya zanto unsur ɗinka na asali shine wannan yaya za ka yi ka saman wa kanka kima da daraja da mutunci shine ta tafarkin wanda ya halitta ka daga wannan din to sai ba ka kima sai ba ka daraja amma idan ka yi girman kai kai kafafa to sai a sanatar da kai to ai ga makomarka to menene kuma na girman kai shine sai na Abubakar ya ga wani kafiri yana girman kai sai ce dan me kake girman kai bayan ubangiji ta'ala ya fito da kai ta wato ainihin wata mafuta mafi kaskanci har so biyu ya fito da kai lokacin da kake duba mani daga cikin mahaifanka ya fito da kai kuma daga cikin mahaifiyarka lokacin da ta zo haihuwarka me ne girman kai wani matsayi kake har zaka girman kai a banka ba wani dan adam aban kasa sai zanto wannan shine asalin sa to a ce ba abin da zai sa a samu girma kuma sai an ba Allah kenan inna akramakum inda Allah atqakum khalaqa al-insana min nutfa ubangiji ya halitta dan adam daga nutfa garwayen ruwa kenan fa yaza huwa khasimun mubin sai ga dan adam ya zanto khasim mai yawan husuma wato ala wazni fa'il kenan ko kuma ya zanto fa'ilun bi ma'ana mufa'il domin khasim yana zuwa bi ma'ana mufa'il yani fa'il bi ma'ana mufa'il sai gashi yana yin husuma tsakanin su da ubangiji mubin husuma mabayyaniya menene husuma shine suka ce akwai kafirin da ya dauki farin kashi sal ya je gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace aqadirun rabbuka an yuhyi hadha yawm al-qiyamah aqadirun rabbuka an yuhyi hadha yawm al-qiyamah yanzu ubangijinka zai iya raya ma'abucin wannan farin kashin ranar tashin kiyama shin Allah kita wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'izama وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق الأليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون dalilai tara الله يزانا أنهم يقولون وين gurin زي ya إيه جامعة riga su daga farko inda muka karanta zuwa ƙarshe amma ni ba zan fassara masu ba dalilai tara waɗanda ke nuna lallai Allah zai tafi kiyama daga cikin su ya samar da mu daga babu daga cikin su ya fitar da sinadarin wuta daga itaciya ko rishar ya zanto daga cikin ta za a fitar da sinadarin da zai zama wuta yanzu duk wata wuta da ake tarawa a duniya ko wutar lantarki ko wutar ashana ko wutar makera ko wutar ina ne sinadarin da asalinsa daga ɗanyen itace ne أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين dalilai tara a wannan ƙarshe don ya nuna gajiya wa ɗan adam to wannan shine khasimun mubin wanda yake husuma wai ya ɗauki busasshen kashi ko farin kashi ya ce yanzu ya za a yi ubangiji shi mai wannan sai Allah ce والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون والأنعام بأتب والأنعام وتو الأنعام يغنو مفعولا به منصوب كنه تو ونفيلين يمس نصبا شيني سكت فعل مثلا نصبا مقدر لي واجب التقدير دل عليه ما بعده khalaqaha da ya biyo baya shi ke nuna lalle akwai khalaqal an'am kenan sannan kuma yace khalaqaha ya maimaita ba za mu ce khalaqaha shine fi'ilin ba saboda ishtagala bi dhamiri anil an'ami ba dan kalmar an'am ba da shine wato ba dan kalmar ha ba wanda yake shine dhamirul a'id ila al an'am ba wannan fi'ilin shine zai nasaba ga wannan to amma irin wannan a ka'idar nahwu ana kaddara shi wal an'am khalaqaha lafazin al an'am shine tumaki awaki raƙuma shanu waɗannan sune al'an'am me yasa muka ce sune al'an'am da Allah ce wa min al'an'ami a cikin suratul an'am ko hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin to sai zo zai fassara su samaniyata azwaj min adh-dha'n wa min al-ma'z قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كذا الضال سوني تمكي المعز سوني أواكي الإبل سوني رقمة البقر سوني شانو ونن سوني الأنعام والأنعام خلقها dabbobin gida ɗin nan da kuke ji da gani ubangiji ne ya halicce su lakum fiha dif'un wa manafi' lakum fiha kuna da akwai fiha a cikin su dif'un wani abu wanda zai dumama muku jiki ma'ana daga fatun jikinsu ne ko gashin jikinsu akwai gashin jikin dabbobi kamar tumaki da awaki a iya fitar da shi a sarrafa shi a yi safa a yi rigar sanyi a yi hula a yi riga a yi bargo don sai zanto dif'un wanda zai dumama muku jiki a lokacin sanyin hunturu ko kuma dif'un din nan lalle a jikinsu kuna da abin da ke dumama jiki Shi ne wannan madara ta shanu ya sai ga fulata ne cikin daji a yi ruwa a yi sanyin hunturu amma baya mura saboda ne madarar shanu magani ne sosai da ke dumama jiki duk barazana da hari da sanyin hunturu zai kawo maka farmaki in dai har ka sa wannan to kana da san francisco kenan ko me mai mayar da martani ga <laughs> to shi a takaice wannan shine dif'un din kuma fatun jikinsu kuma kuka iya yin takalma da wannan fatun sai zanto ya tsima man muku kafa shi ma dai ya zama dif'un kenan ko ko ku yi bel duk ya zama dif'un kenan ko kuma fatun wani lokacin a yi tanti da su tent irin bukokin nan da larabawa suke a cikin sahara wanda can Allah zai faɗin su nan gaba ya ce funa ha yawma za'alikum yau mai iqamatikum fatun sai ku zo ku je mai su sai ku sa musu mai sai su yi laushi kuna tafiya da su ko a gida ko a daji a gida ku yi bukka in kun tashi kuma ku nannade ɗaya kayan ku makale a hamata in kun je wani ku sake ne shine dif'un din da Allah ke nufi lakum fiha dif'un wa manafi kuna da abin da ke dumama jiki a da su wa manafi sannan kuna da dangin kayan amfani daban-daban a jikin wannan dabbobi ma'ana ga madararsu ga nonon su kuma za ku iya sha an gane ku sannan kuma za ku iya ɗaura musu galma yi muku noma a gona kenan kaga duk wannan ya zama manafi wa minha ta'kulun daga jikinsu ne kuma kuke yankawa ku ci naman duk wannan Allah ya ni'imta su yayi su fa domin ku yan adam ku amfana da su ku ji dadin bautar Allah a ban kasa shi yasa ba ku wannan dangin kayan amfani masu yawa sai ta ne ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ولكم فيها جمال كما أتكلم أن الأنعام كنا ين أدودس حين تريحون لوكة دكوكي داو وادا بكيو ku koro su gida wa hina tasrafuna da lokacin da kuke fita kiwo wato duka makiyayi ba abin da yake burge shi ya ga ya koro dabbobi din nan ko za shi ko zai dawo to amma ubangiji ta'ala a yamakon ya ce lokacin da kuke fita da lokacin da kuke dawowa sai ya fara gabatar da dawowa lokacin da kuke dawowa da kuma lokacin da kuke fita saboda me suka ce balagar da ke karkashin wannan shine lokacin da makiyayi ke dawowa da dabbobi zuwa gida ya fi samun kansa cikin farin ciki da walwala sun ci sun sha sun koshi sun yi kiwo a lokacin mafulata ne har waka yake wa shan dan murna da farin ciki to shine Allah ta hina turihuna yayin da kuke dawowa da su gida wa hina tusrahuna lokacin fita kuma suna jin yunwa adan da ya baya da yawa sosai adan ya fi zama kamilin ado lokacin dawowa to duk wannan ubangiji shine ya ba ku wannan ba dan kowa ba sai dan ku yadda da kasancewar su shi kadai ake bautawa sai yake wata hamilu asqalakum kuma wannan dabbobi suna ɗaukan kayan ku masu nauyi kamar raƙuma ku yi masa kamar shanu ku ɗora buhuna nawa a amalanke ku rataya musu su ja da hamilu kuma suna ɗaukan kayayyakin ku na nauyi ila baladin zuwa ga wani gari lam takunu balighi wanda ku ba ku isa ku isa wannan gari ba illa bi shakkal anfus sai da wahalan rai sannan ku iya zuwa amma sai su zo su kai muku cikin ruwan sanyi inna rabbakum la rahim lalle ubangijinku la ra'ufun wato ainihin mai rahama ne sannan kuma rahimun mai jin kai ne والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والخيل دواكي والبغال دكما الفدري والحمير دكما جاكي لتركبوها waɗannan domin ku hausu ne Wazina kuma ku yi ado wa yakhluqu ma na ta'alamuwan kuma ubangiji yana halittar ma abin da baku sani ba to wannan ne ruhin magana da Abdullahi bin Wahab da Ibn al-Qasim suka ce da wannan ne Imam Malik ibn Anas ya ce bai halatta ba a ci naman doki ko na alfadari ko na jaki saboda Allah ya ce litarkabuha wa wazina. ya halitte su ne litarkabuha dan ku hau wazina. kuma ya kasance kun yi ado da su kun yi kawa da su shine imamul qurtubi yace a a duk da mu yan malikiya ne amma muna da hadisi karara cikin sahih muslim wanda yace ya halatta a ci doki ku duba cikin al qurtubi wala yace ya halatta a ci doki ba wanda yake kar a ci doki yace kuma wannan ayar ita kadai ba ta nuna haramcin waɗannan al'amura yace domin me sahabbai wannan aya da ta soka a makka sahabbai a zaman su na makka har a zaman su na Madina duk suna cin jakai tare da cewa suna karanta wannan aya yaushe ne aka haramta naman jaki gaba daya sai lokacin da aka zo yakin Khaibar a shekara ta bakwai bayan hijira a kafin wannan shekara ta bakwai bayan hijira menene hukuncin naman jaki wannan ayar a lokacin ta saba kowace sauka ta saba. karkashin ta su ba su fahimci haramci ba da Allah ce buha dan ku hausu wazina wannan ya faɗi mafi mahimmancin abin da ake yi ne da waɗannan dabbobin amma ban da shi kuma ana yin wani daban domin idan kuka ce waɗannan dan hawa ne kaɗai don kuma ai ado da su kaɗai kenan bai halatta ba mai jaki ya ɗoro masa kan kara daga gona ya kawo masa gida tunda wannan ba hawa bane ba ado bane ba bai halatta ba mai jaki daga yayo masa wato abin nan laftu ya lafta masa buhuna ya lafta masa taiki da gero ko da dawa ko da wake ya kai masa kasuwa dan wannan ba hawa bane ba kuma ado bane ba ashe nan litarkabuha hawa zina an faɗi wani ne daga cikin amfanin da aka iya yi da waɗannan amma ba wai dan cewa wannan ne kadai ake yi ba ya halatta a yi dukkan amfani ma'azunin bihi shar'an wanda shari'a ta yi izini da shi har sai an samu wani dalili wanda ba wannan ayar ba wanda yace banda kaza banda kaza banda kaza to shine da aka zo yakin Khaibar sai aka samu cewa an haramta cin naman jakai doki kuma yana nan har kwanan gobe ba a haramta shi ba an an da ku alfadari kuma shi ma ba za a ci ba amma doki yana nan za a ci wannan da doki da jaki da alfadarai saboda dalilan da suka zo suka ce kar a ci jakin kuma na gida ne kawai ba za a ci ba amma na daji ya halatta ka kama kayan ka litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna ubangiji ta'ala yana halittar abin da kuma ba ku sani ba to wannan abin da ba mu sani ba malaman da sai suka yi ta fassara suka ce kamar halittar cikin ruwa kamar waɗansu ƙwarika waɗanda suke a sararin duniya waɗanda ba mu san su ba amma kuma duk Allah ne halitta wannan fassara haka ne a yau sai malamai suke ƙara cewa mu'ujizan qur'ani tana ƙara bayyana wa ya yakhluqu ma la ta'lamun Allah zai halitta abin da baku sani ba shine kamar jiragen sama kamar motoci kamar masina kamar su kumbo kamar su kwamfuta duk za su yi da cikin wa ya yakhluqu ma la ta'lamun suka ce dan Allah ya ce zai halitta abin da baku sani ba an fahimta ko musamman idan ka samu hadisin sahihi muslim wanda yake magana game da dawowar annabi Isa dan Maryam yake maganar cewa annabi Isa zai sauka zai lalata cross zai kuma karkace aladu zai kuma yafe jizya zai yi kaza a cikin abubuwan da aka zana zai faru lokacin har annabi ke cewa wala tutrakanna qalusu fala yus'a alaiha yace sai kun ga an kyale raƙuma ba a yin sufuri akan raƙuma to menene abin da zai faru a kyale raƙuma ba a sufuri da su zuwan motoci zuwan jirage zuwan da ruwa sai ya kasance yanzu raƙumi ba kayan sufuri bane ba sai dai illa larura ta kama kawai a inda ba su da abin hawa an gane ko to da wannan ne sai malamai suke cewa ya kulku ma la ta'lamun din wannan isharar ne zuwa ga dukkan wani kere-kere da zai zo nan gaba irin wanda mutane za su amfana da shi na kayan sufurin ruwa ko na sararin samaniya ko na kan tituna kamar motoci da sauran ababen da muka ambata duk suna cikin ya kulku la ta'lamun dan yin nan mu'jizan Allah da kudurarsa domin shi dan adam din da ya zo ya kirkiro waɗannan al'amuran kwakwalwar tafi wanda ya saitinta ya gyara ta dai shine ubangiji kuma ubangiji ne ba shi wannan basirar ya ba shi wannan tunanin karshe dai falalan tana koma zuwa ga ubangiji ta ala sai ce wa anallahi wa min hajaim wa law sha'a lahadakum ajma'in wa anallahi qasdu sabil anan gurin suka ce an shafe mudaf an kyale mudaf ilayhi ya yahulla mahallahu wa ala Allah bayanu sabil bayan shine al-mudaf qasd shine al-mudaf ilayhi to duk lokacin da aka shafe al-mudaf ilayhi al-mudaf to al-mudaf ilayhi ci gajiyar wajen samun hukuncin da ya kamata ya samu na al a nahwu ma'ana wa ala bisa ga Allah ta'ala ne nauyin yake na bayanin qasd sabil bayanin tafarkin shirya bayanin miƙaƙƙiyar hanya Allah ne ya jibinci nauyin yin wannan abin nufi abin da Allah zai yake so mu yi da wanda yake so mu bari bayanin hakan daga wajensa yake ta hanyar wahayinsa ba a dogara da abin ba hanyar tunanin mu ko kwakwalen mu ba ni ne zan ga kaza ya dace in bauta ma Allah da shi ba a'a dole in bi wahayin da Allah ya saukar shi ne ke jibintar nauyin yin bayanin shari'a shi da kansa an gane ku dan da yake ud'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum kafin wannan ayar ka ayar da take kafin wannan wanda take magana akan zihari da take wa huwa yahdi sabil wa yahdi sabil karkan ayar shine mahallu shahidin Allah shine ke shiryar da ke shirya da haka yace inna hadaina hus sabila wa kafura da haka yace wa hadaina da haka bayanin shirya. kan cewa abu kaza ya dace a yi abu kaza bai dace a yi ba wannan a wurin Allah yake sai ya saukar ta hanyar qur'ani sai ya wahayi annabi ya furta da bakinsa qur'ani da hadisi sai su zanto su ne shari'a duk wanda ya bi su ya bi shari'a ba yanda za a yi kabota wa Allah da wani tsarin ka na karan kanka da ganin damar ka ko ganin damar waninka sai da tsarin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ke wa min haja'ir amma daga cikin mutane akwai wanda yake kaucewa ja'ir wato wanda yake kaucewa min ha daga wannan tafarki da shirya din shi Allah ce walau sha'a da Allah ya ga dama la hadakum ajma'in za sai shirye da ku gaba daya amma ganin dama sa ne yasa wani ya kauce kuma wani ya tsaya kan shari'a Allah ka sa mu cikin manzo zama kan shari'a هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء wannan ruwan lakum minhu sharabun daga cikinsa ne kuke ɗaukan abin sha wa minhu kuma daga cikinsa ne bishiyoyi ke fitowa da sauran tsirrai fihi wanda kuma a cikinsa ne kuke kai kiwon dabbobinku su ci abin da ya fito na tsirrai din kuma su sha abin da ke kwance na ruwa a cikin koramu ko fadamu ko gulabe ko kuma tafkuna shine minhu shajarun fihi tusimuna yanzu amfanin ruwan saman kenan kaɗan daga cikin sa gashi a saukar dan ku samu abin sha a saukar dan ya fita muku da tsirrai shuka kayan abinci da sauransu a saukar kuma dan ku samu abin da za ku shayar da dabbobin ku duk da haka kuma in ya yayi rara fasalakahu nabi a fil ardi sai kuma Allah ya shigar da shi cikin kasa ya taskance muku in kuna so kuma sai ku fito da shi banda Allah duk ba mai yin wannan abin nufi dukan waɗannan ayyukan da ake lissafawa ayyuka ne na alkhaliku mai halitta wa bitali ayyuka ne na al'ilahu abin bauta mai yin wannan shine mahalicci kadai banda shi ba mai iya yin halitta mai yin wannan shine abin bauta kadai banda shi ba a bauta mu kowa da zaran an bauta wani to an yi zalunci domin an bayar da tantanta ga wanda baya da ita an kwace ta ga mai ita shine Allah to ta Allah ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون yumbitu lakum bihi zar'a ubangiji ta'ala ne yake fitar muku da shuka bihi da wannan ruwa da ya saukar kamar yadda ya bayanin sa baya wa zaituna shi ke fitar da dan itacen zaitun wan nakhila da dan itacen dabino wal a'nab da nau'ika na inabi daban-daban kore da baki manya da kanana wa min kulli samara kai da duma dukkan dangin dan itace Allah ne mai daukar nauyin fito da shi shi da kansa banda Allah ba wanda ya fito da su in ba haka ba ka duba cikin ikon Allah inda aka jefa bom din na a Hiroshima da Nagasaki inda America ta jefa bom a lokacin yakin duniya na biyu har yanzu akwai wurin da baya fito da tsoro duk abin kimiyyar da jafanawa suke da ita da fasaha da suke da ita technology din su ba su isa su fito da koda komayya ba su isa su fito da koda karangiya ba a wajen ba su isa su fito da fulawa ba ko wani abu ubangiji bai ga damar tsoro ya fito a wajen an gane ko to wannan shi ke nuna ikon Allah wajen fitar da abu a inda yake so kuma a lokacin da yake so wannan duk ayyukansa ne shi kadai inna fi zalika lalle a cikin hakan la ayatan akwai aya ne kaumin ya tafakkaru ga mutanen da suke tun wa zaqqara lakum al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakhkhara وقرعتم بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل وبنجدي يا هولي مكو دري والنهار دكما يني والشمس والقمر يا هولي مكو رانا يا هولي مكو وتا والنجوم مسخرات بأمركم والنجوم تولاليك kuwa musakharatun su ma ababan horewa ne bi amrihi ta hanyar umarnin Allah shi ya ga dama su kasance to wannan kira'an kenan wannan jumu a wata kira'an wannan juma idan muka dauki kira'an wannan jumu sai zanto shine mubtada an-nujum musakharatun khabar din sa idan muka ce wannan juma sai zanto ma'tufun ala ma qablahu wal ma'tufu ala al-mansubi mansubun inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin akwai ayoyi li qaumin ya'qilun ga mutanen da suke yin tunani wato canjawar dare da rana zuwan rana da wata fitowar taurari cikin dare waɗannan ayoyi ne bisa da cewa lallai akwai ubangijin da yake gudanar da su sai ce وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وما ذرأ لكم في الأرض haka duk abin da ya halitte shi cikin ƙasa lakum domin ku duk wannan ma naki ne muktalifan alwanuhu za ku samu ababen da ke fitowa cikin ƙasa din muktalifan alwanuhu wato launin sa mabambancin juna kamar yadda kuma launi zai zama mabambancin juna haka kuma ɗanɗano zai zama ya sha bamban da juna to duk wannan duk iko ne na Allah ta'ala can dai kamar yadda ya faɗa cewa yana fitar da ababai cikin ƙasa sunuwan na ghairu sunuwan yusqa bima'in wahid to kamar nan gurin maimai ne ake illa iyaka da waɗansu lafuzzan daban saɓanin lafuzzan da ke can gurin don nuna balaga da na alqur'ani ne inna fi zalika lalle a cikin haka ɗin la akwai aya da ke nuna samuwar ubangiji da ke kuma nuna cancantar sa wajen ayi masa bauta shi kadai liqaumin yadhakkarun ga dukkan mutanen da suke yin tintintini samuwar waɗannan ababen ko ba tare da sun hargitse ba wato babu abin da ya fi bada nuna kuduran ubangiji ba wai samuwar ƙasa da ƙasa da ƙasa da sama da kuma tekuna kaɗai ba dawwamar su ba tare da sun samu tangarɗa ba duk abin da duniyar kimiyya ta ƙirƙiro kuma sai samu tangarɗa yanzu a cikin birnin new york fa ƙololuwar ci gaba yanzu ana maganar waɗansu mutane za su rasa wutar lantarki kusan kwana talatin sama da mutum miliyan uku ne suka rasa wutar lantarki me ya dama musu lissafi iska ya turo kankara Allah ne ka ya turo kankara da kuma guguwa mai tsanani ta kakkayar da falwa ya tsananta kankara ta riga ta zama ko ina tituna suka lalace kuma kimiyya ba ta yi tsayar da wannan ba zo nan ba gajiyawa ba ne ba duk wannan an nuna musu gajiyansu wai menene girman kai da kafafa da dan adam zai yi kawai dan yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ya dauka cewa kaza ka san bil adama din yanzu saboda kere-kere ba an fi kaiwa wata martaba da saura kaɗan duniyar turai ta ce to dai mun gane walla akwai rubuce-rubucen da suke kamar su ce to mun gano ma'ana duk abin da ashe komai ma za mu iya yi tun daga lokacin da suka fara tunanin wato ainihin wato ɗauko dugon mani daga nan a sa a nan gurin a sa a cikin kwalba a rayar a samar da wannan halitta kaza a samar da halitta kaza yayi kuma sai suka daga nan kawar ma komai ma za su iya kenan to sai ubangiji kuma rinka nuna musu buku isa ba wutar lantarki yadda suke da kishin wata yanzu a zo mutum miliyan uku su rasa wutan lantarki a birnin New York to ina ne daga New York ai kuma shikenan daga nan an gama kallo to sai wani birni kuma to mutum miliyan uku ba su da wutar lantarki yau muna da ita a dambuwar su ko ba su da ita ba nuna musu gajiyawar su bane ba to wannan duk ayoyi ne liqaumin yazzakarun ga mutanen da suke tuntuntuna وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواكر فيه ولتبتغوا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سكر البهرة وبنجي شيني يهوري مكتيكو لتأكلوا منه لحما طريا domin ku ci min hu daga gare shi shi ce kun nan lahman tariya wato nama wanda yake da daɗa ko sabo sabon sa yana yawo ku kama shi kamar kifi da sauran halittun ruwa waɗanda ake kamawa wato cikin nemar ubangiji teku ga halittu da yawa banda kifi ba kifi ba komai ce cikin ruwa wannan ya zama lahman tariya duk abin da baya rayuwa sai a teku to halal ne ku ci ba abin da aka yi maka iyaka in dai wannan halitta ce ba ta rayuwa sai a ina sai a ruwa ta yadda in an fito da ita daga ruwa ba za ta rayu ba to ka ci kayanka ba ka jiran wani nasi dan an tambayi annabi gane da ruwan teku sahabbai ne suka ce mukan yi tafiya sai mu shiga kwale-kwale tare da mu ga ruwan shan mu to sai lokacin sallah yayi idan muka ce za mu yi alwala da ruwan da muka ɗebo don sha ruwan shan mu ya ƙare na teku ko baya shayuwa saboda gishiri idan kuma muka ce za mu ajiye wannan ruwa za mu sha to da me za mu yi alwala shin ya halatta mu ɗebi ruwan teku da gizinansa da komai mu yi alwala da shi shine tambaya in ni aka tambaya in kai aka tambaya abin da zaka ce shine ya halatta ku yi alwala da ruwan teku amma tunda ba ni bane ba ba kai bane ba shugaban mu ne gaba daya wanda ya fi mu fasaha sai ce huwa sahuru ma'uhu wal illu mai tuhu. yace ruwan teku gaba ɗaya mai tsarki ne yanzu ba maganan alwala ba wanka ma za ku iya yi al'illu mai tuhu duk gawar da ke cikinsa kuma ya halatta a ciki abin nufi dukkan halittar da ba ta rayuwa sai a teku kana da fa'ida biyu na farko ya halatta cin namanta na biyu ba ta bukatan yanka za a ci ta mushenta cikin lafazi kankani huwa tsahuru ma'uhu al'illu mai tuhu sharhin da sai ka rubuta shafi kan guda ko biyu kana rubutu kan ka bayar da wannan hukuncin annabi ya bayar cikin wannan dan an santa huwa tahuru ma'uhu al-illu mai kace to shine Allah ke cewa shine ya hore muku teku li takulu minhu lahman tariyan karka ce kifi kadai duk abin da ke ciki dan ku ci wani nama a cikin sabo kuma danyensa za ku same shi danyensa ba busasshe ba wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha kuma a cikin teku ne za ku fitar da hilyatan wato kayan ado talbasuna ha irin wanda kuke samu shine kamar zinari da azurfa akwai nau'i na zinarin da ake samawa a teku akwai nau'i na lu'ulu'u da murjan shi yasa waɗansu suka fassara lu'ulu'ul murjan dan ya ce margal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan sai ce yi yukhraju minhuma al-lu'lu' wal murjan ko kuma yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan ko yukraju ko yakhruju qira'a guda biyu ko ce tabbatacce ne al-lu'lu' da marjan shi yasa suka ce hilatan talbasuna ha shine al-lu'lu' wal marjan ba su kadai ba da dukkan wani ma'adani da ake samawa a cikin teku duk wannan horewa ce ta Allah wa tarlafulka mawakhira fihi wato za ku ga jiragen ruwa mawakhira fihi suna cike a cikin jirgin ruwa wato mawakhira mawakhira suna ketawa fihi cikin teku mawakhir shine wato suna ketawa fihi a cikin teku suna tafiya walitabtagu min fadrihi domin ku nema daga falalan Allah mutumin da ke nan tsallaken yana bukatar yi kasuwanci akan tsallaken sai Allah hore muka jirgin ruwa dan ka keta ka je can ka nemo hajar ka ta kasuwanci shi ma na cinye keto ya zo nan gurin shine walitabtagu min fadlihi allah kun tashkurun kuma domin ya zanto kun yi godiya ga Allah bisa ga wannan baiwa wato ainihin da ya yi muku to duk kun ga nan gurin ni'imomi ne ya kirga to a nan gurin akwai wata matsala ka san malaman fiki ba sa kyale abu sai sun faɗa suka ce wai kifi shi ma nama ne ko kuma shi wani abu ne daban suka ce kifi nama ne dan Allah ya ce li ta'kulu minhu lahman tariya yadda naman shanu awaki tumaki ratsuma yake sunansa allaham haka na kifi ma sunansa allaham haka na dukkan halittun ruwa sunansa allaham dan ya ce li ta'kulu minhu lahman tariyan litakulu minhu lahman tabiya to sai suka ce tunda an sa masa suna nama a harkar kasuwanci sai na zo da naman shanu kilo biyu kai kuma ga naman kifi a wurinka kilo uku ya halatta in ba da kilo biyu na shanu don ka bani kilo uku na kifi ko bai halatta ba in kuka ce su nama duka sun zama jinsi ɗaya kenan ba kuke nufi in sun zama jinsi ɗaya kenan la yajuzu tafadul fihi baya halatta in sayar maka da kilo biyu na naman kyanu ko awaki ka sayar min da kilo uku a a na wato ainihin kifi dole sai dai wannan biyu wannan biyu mislan bi mislan kuma yadan bi yadi la yajuzu tafadul kun fahimci wannan da kyau to amma shi imam malik ibn anas ce a'a nama iri uku ne al jinsi ne mai zaman kansu tumaki shanu awaki raƙuma wannan masu zaman kansu an fahimta ko yace as-suyur tsuntsaye jinsi ne mai zaman kansu tunda su suna ma aka ba su suna wa min tayrin mimma yashtahuna shi ma daban ne jinsi ne mai zaman kansa sannan kuma alma'i'at kaman kifi da sauran dangin da ke cikin ruwa wanda ya halatta jinsu kenan yace shi ma jinsi ne mai zaman kansu sai kuma yazo sai kuma fara ita kuma jinsi ne mai zaman kanta <laughs> da haka jinsin nan waɗannan guda hudu tumaki awaki shanu raƙuma baya halatta in bayar da kilo ɗaya na naman rago ka bani kilo ɗaya da rabi na naman sa baya halatta dodon sai da kilo ɗaya na rago kilo ɗaya na sa kilo ɗaya na akuya kilo ɗaya na saniya kilo ɗaya na raƙuma kilo ɗaya na sanu ko na rago ko na menene saboda wannan baya halatta a samu tafadul dole baya halatta mu yi a cikin sa illa mislan bi mislin yadan biyadin da zaran an samu tafaduli yake to riba ta shiga ciki yace to amma idan wato ainihin dangin abin da ke tashi sama ne ko dangin tsuntsu kamar abin da ya shafi yan hila kamar abin da ya shafi tantabaru kamar abin da ya shafi kaji kamar abin da ya shafi zabi tunda ne suna da fuffuke duk dangin tsuntsu ne to wannan ya halatta in bayar da kilo ɗaya nashi ka bani kilo biyu na naman sa ya halatta ko in bayar da kilo biyu wannan wancan ka bani hudu in an samu tafadul a wannan riba ba ta fita haka shi kuma kifi shi kuma nashi can jinsin sa daban baya halatta yin abin nan da sauransu to wajen fayyacewa dai a gaskiya wajen raɗawa naman kifi suna allaham wannan dole sai in an kawo maganar teku amma da zarar na ce a kaltu lahaman ba yanda za a yi balarabe ya fahimci cewa na kifi sai dai ya fahimci na naman ko shanu ko tumaki ko awaki ko raƙuma amma idan na ce a kaltu lahamal bahari to zai fahimci na ce abin nan matukar sunan teku bai zo ba babu yadda za a yi sunan laham ya gaskato akan me akan kifi amfanin wannan shine kai ne sai rantsuwa ce kai na kwana biyu ban ci nama ba wallahi tallahi yau sai na ci nama ka je duk mahausar garin ku nama ya kare to amma ga masu kifi suna yawo yanzu in baka ci nama ba me kama ka kafara menene ne kubutar da kai daga kafara ka samu nama to mutumin da ya wannan rantsuwar sai ya zo mahauta ya zo mayanka kararraf ba mu nama amma sai zo in kifi ya ga ana sayar da sai ya saya ya ci ya kubutar da rantsuwarsa ko akwai kafara <laughs> bai kubutar da rantsuwarsa <laughs> abin da suka ce sai mu kalli wannan bawan Allah mu ga a ina yake raye idan mutum ne wanda yake raye a bakin teku wanda dama galibin naman garin su shine mai kifi kafin mutum ya ci wani nama sai ya ta kifi sai ransa ya ce yau bazan tana yau wallahi sai na ci nama to cin kifi na kubutar da rantsuwarsa amma mutumin da yake garin da yake ba bakin teku ba mafi rinjayen naman su ba naman kifi ba sai ce wallahi yau sai na ci nama ba dan garin da zai fahimci kifi kake nufi da haka kowa ya fahimci nama kake nufi ko na shanu ko na tumaki ko na awaki ko na raƙuma in ba shi ka samu ka ci ba dole ka fara ta kama وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا suke samuwar girgizan kasa daga lokaci kaza zuwa lokaci za a gari za a gari kaza sai mu ce wannan jarrabawa ce ta ubangiji idan ya ga damar jarraban bayi ga duwatsun ga komai sai ga kasa din ta don yawa mutane azaba an gane ko amma a asali an yi ta ne dan ya kasance kattar rufta saboda duwatsu ta zama mata tiraku an gane ko kamar yadda Allah ba labarin yana saukar da ruwan sama me ke sa wasu rana a garin mu a rasa ruwa sai mu ce wannan jarrabawa ne ta ubangiji an fahimta ko ya jajjefa duwatsu a cikin ta an sami da dan ta rufe da ku ko ta rufta da ku wa anharan kuma ubangiji ya sanya muku koramu wa subulan kuma ya sanya muku hanyoyi daga gari kaza zuwa gari kaza ko zuwa kasa kaza la'allakum tahtadun domin ku samu shiriwa zuwa ga cimma bukatun ku na duniya sai wa alamat wa bin najmihum yahtadun أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وعلامات كما أبنجي يا سنيا مكو علامومي أكم هنيو ينفو daga gari kaza zuwa gari kaza akwai alamomi da kuke gane hanya ko ku yi kwatance da duwatsu ko ku yi kwatance da itace da sauransu ko ku yi kwatance da wani tudu ko wata gangara ko wata kwana ai da ka sha kana kaza ka je wuri kaza to zaka ishe gari kaza kin wannan alamomi duk Allah ya tafa muku dan kar ku bata da an zare dukkan itacen da sai ku bata da an zare duwatsu sai ku bata wa bin najmi yahtadun kuma su mutane suna samun shiryuwa ma'ana sukan samu damar gane hanyoyinsu ko gane gabas ko yamma ko kudu ko arewa bin najami wato ainihin da tauraru akwai mutanen da suke da kwarewa ta fuskar tauraru da daddare idan tauraru suka fito zai iya gane ga gabas nan ga yamma nan ga kudu nan ga arewa nan duba da tauraru zai iya gane ga inda zan bi in je gari kaza ko da a cikin sahara yake ya bata in dare yayi kawai sai ya gane hanyar da Allah ya ya ba dan adam wannan damar shine wa bin najmi hum yahtadun yanzu yau gashi ta hanyar taurari din da gudanan su da yanayin sararin samaniya ake shiryuwa har a gane cewa akwai alamun gobe za a yi iska akwai alamun gobe za a yi ruwan sama gobe za a yi duhu gobe za a yi menene duk ta hanyar taurari din da ya ta hanyar wani abu kuma dan a samu hanyoyin sadarwa sai ake kwaikwayon tauraron Allah kuma sai a zo a yi tauraron wa tauraron dan adam dan saboda ai telefon daga nan gurin zuwa America ai daga nan zuwa Sokoto ai daga nan dan saboda hanyoyin sadarwa ko dan saboda watsa shirye-shirye da kafofin watsa labarai rediyo, talabijin da sauransu duk wannan dai wancan nadim din ne da aka kalla shi yasa aka ce to bari ai wannan kuma a ga wani amfani za a samu a karkashin kasa shine wa bin najmi hum yahtadun mutane sukan samu shiriyar yin waɗansu al'amura ta hanyar sauran sai ke a faman ya kuluku shin yanzu wanda yake yin halitta kamar la ya halu zai zama daidai da wanda baya halitta ai ba za su taba zama ɗaya ba ta zakaru. shin yanzu ko ba ku yin tuntun ya ku yan adam ku tuna cewa fa wa in ta'uddu Allah inda za ku yi yunkurin kirge ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku iya kirge su ba inna Allah la ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne sannan ko mai yawan jinkai ne to wannan duk ubangiji ya lissafta ayyukansa da ya lissafta ayyukansa sai yake tambaya yanzu wanda yake halitta zai daidai don da baya halitta wannan din ya nuna fa duk wanda ake kira ba Allah ba ko ake bauta ma ba Allah ba ko ake bin tsarin sa ba Allah ba ba fa ya iya yin halitta to tabbata da baya iya yin halitta bai tantance ba abota masa kenan shi yasa ba nan kadai ba a wani wurin ma haka Allah idan ya kawo sai ya kawo magana halitta khalaqas samawati ghairi amadin tarawna wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa basta fiha min kulli dabba وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم فيك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين lissafi shine ya halitta sama ba tare da shi shike ba wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum a cikin wani lissafi dirasatun qur'aniya na professor Muhammad Kutub yace ba mu'ujiza. ta bayani irin kalmar alka bai ce ba ja'ala fil ardi rawasiya ya sanya duwatsu ko ya kakkafa duwatsu a cikin kasa sai ce alka kasa abinda alka ke nufi ya jajjefa duk girman dutsen uhudu duk girman duwatsun duniyar nan matsayinsu a wajen Allah kamar kai ne ka ɗauki saro ka yi jifa da shi ba su da wani nauyi da haka sai ce alka ya jajjefa kamar ana jefa wata kwayar wake can da can kawai walillahi masalar ala bai ma kai nauyin kwayar wake a wajen mu wato ya fi nauyi sama da nauyin dutsen uhudu a wurin ubangiji ta ala wa basta fi min kulli dabba kuma duk a cikin kasa sai ya ɗaiɗaita dukkan halittu ba inda zaka je ba halitta domin duk dai duniya ta biki ko ta zanto fako inda babu ruwa ko ko ta zanto ruwa fako akwai halittun da ke rayuwa akan fako wanda in ka kasu ruwa za su mutu ruwa akwai halittun da ke rayuwa cikin ruwa wanda in ka fito da su fako sai su mutu shine bas fi duk ya ɗaiɗaita ko ina ga halittun nan naki wa an min as-sama'i ma'an mun saukar da ruwa daga sama wa na fiha min kulle zaujin karim a sakamakon ruwan sai muka fitar da dukkan wani tsiro wanda yake karimin mai karamci ta ce me hikimar a ce mai karamci da an ce zaujin bahik wannan ya yi kyau na bihi hada'iqa zata bahaja tsiro mai kyau tsiro mai bankare tsiro mai sha'awar kallo wannan duk hankali zai fahimta da wuri amma zaujin karim dukkan wani dangin tsiro wanda yake mai karamci a ina karamcin yake sai suka ce karamcin yana da yawa ka jefa kwaya ɗaya sai ta baka kwaya ɗari kwayar wake ɗaya sai ta fitar maka da gindin waken a ƙarƙashinsa idan ka zo roro sai ka samu wake mai tarin yawa dawa ɗaya masara ɗaya gero ɗaya sai fitar da zangar da wajen kwaya dari yanzu wanda ka ba su ɗaya ya ba su ɗari rowa ce ko karamci ne ambatna fiha hannun kulle zaujin kare to sai ce haza lai to wai da yace haza da me yake ismul isara kenan ko haza baya nuna abu daya ka kalli sama ka kalli kafa ka rufe ido ka rintse ka shiga ruwa ka fita waje idan ta dai sai ya fada kan wani abu wanda sunan shi khalqul lahi ka kalli gabas ka kalli yamma kudu arewa sama kasa duk inda ka kalla za khalqul lahi za khalqul lahi dan haka bai faɗi sunan ba Ha za khalqul lahi mubtada wal khabar fa aruni ma za khalaqal ladzina min duni to waɗanda ba Allah ba kuma su me suka yi <laughs> bal zalimuna fi dhalalin mubin to kinan ne yake a kaman ya khaluqu kuma la ya khaluqu أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تنسوها إن الله لغفور رحيم سيكني والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيان وما يشعرون أيان يبعثون والذين يدعون من دون الله ودن دك wato an wallahu ya alamu ubangiji ta'ala shine yake da masaniyar ma sirruna abinda kuke sirrantawa wa ma tu'linun da abinda kuke bayyanawa walladina yad'una min dunillah waɗanda kafare suke bautawa ko suke kiran shi min dunillah wanda ba Allah ba la yakhluquna shay'an su waɗanda ake kira din ba sa iya halittan wani abu cikin halittu wa hum yukhlaquna su su ne ababan halitta ubangiji ya halitta su amwatun ghayru ahya amwatun su kan da kafare ke kira zaka samu matattu ne ghayru ahya wato ba a raye suke ba ma'ana shine wa in tad'uhum ila al-huda la yasma wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun gunki da ke girke in ka rike wani abu hannu ka ce karbi ungo la yasma bayan wa tarahum yanzuruna ilayka za ga gunki ya nuna maka ido dan an riga an masa siffa ta dan adam ko ta wani abu mai rai wa hum la yusruna wa huwa ya gani wato kuma yan tsanan kawai aka aje yayi kifil da ido yanzuruna ilayka wa hum la yusruna gajiyawar su kenan to shine amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'asun wa ma yashuruna su ba su sani ba ayyana yub'athuna yaushe ne ubangiji zai take su ko a ina ne ubangiji zai take su ranar tashin kiyama sanin ta da abin da zai gudana duk a hannun Allah yake sai ta bi wa ilahukum ilahu wahid kirewa wannan ilahukum ilahu wahid والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون مخبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين إلهكم إله واحد abin bautar ku shine abin bauta guda daya wato Allah kenan fallazina la yu'minuna bil akhirah amma waɗanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba qulubuhum munkira za ka ga zakatun suna kin a faɗa haka shine wa idza zukira Allahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun yayin da duk aka ce Allah kadai sai su damu amma da zarar an hada Allah da wani sai su ji daɗi idza hum yastabshirun shine qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun su suna da girman kai wajen karban gaskiya Allah ke la da lalle babu makawa babu shakka anna Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun ubangiji ta'ala ya san abin da suke boyewa ya san abin da suke bayyanawa innahu la yuhibbul mustakbirin lalle ji Allah ta'ala la yuhibbul mustakbirin baya son waɗanda suke masu girman kai to girman kai shine annabi ya fassara shi da cewa shine batrul haqqi wa ghamtun nas wato gaskiya ta zo ka ki karba ba wai dan ba sunanta gaskiya ba sai dan kare na wanda ya faɗe ta din kana ganin ajin shi bai kai ajin ka ba ballan tana faɗa maka wannan alama ce ta girman kai sannan kuma zamtun na wato raina mutane da ya musu kallon hadarin kaji to Allah ya tsare mu abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuma kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah ubangiji babu wani laifi a kai dan ka ce ubangiji ba komai kila abinda mutane za su dauka idan an ce ubangiji kamar an siffanta Allah a matsayin uba ba wani mutumin da ke jin harshen hausa da za ka ce ubangiji ya fahimci cewa ka danganta Allah zuwa ga cewa shi uba ne yana da yaya duk wanda ka gafa haka to bai fahimci harshen hausa ba dai idan kuka lura akwai lokacin da kalma take da wata ma'ana sananniya a da yau da gobe masu yare sai su ba ta wata bakuwar ma'ana wadda har za ta sa a manta da wannan ma'anar ta ta da. yanzu misali idan na ce masu hannu da shuni yanzu ne shuni wani abu ne sananne wanda mutanen da ke murza zare suke amfani da to amma yanzu da na ce masu hannu da shuni a wurin hausawa ko masu jin harshen hausa za su fahimci me nake nufi masu arziki ba wanda zai ce a ina nufin wani ya wuce ga shuni a hannunsa Abin da zai fahimta kawai mai kuɗi nake nufi an gane ko to da haka idan ka ce ubangiji ba wanda zai fahimci cewa ka danganta Allah cewa shi uba ne wannan kuskure ne ma mutum ya wannan fahimtar akwai masu zafin kan da suke cewa wannan ba za a ce Allah ubangiji ba ba za a ce kaza ba amma nan duk zafin kai ne jahiltan yare ne kwarai da gaske yanzu idan cewa da dan kasuwa wane dan kasuwa ne sai ya je kawai gobe ya fitar da ne kara a haya court sai ya je ce na ce masa baya da uba domin idan na ce wani dan kasuwa ne ya zanto ma'anarsa ne kasuwa ce ta haife to ita kasuwa waye mijinta kaga ba ta da miji kenan yanzu ya zama mai kenan in kuma tana da miji ma to mazan suna da yawa kowa ya shiga ne to kaga yanzu na zage shi kenan yanzu kawai idan na ce wani dan kasuwa sai ce na zage shi kaga lafazin da ma'anarsa daban lafazin kasuwa ma'anarsa daban da na ce wani dan kasuwa a Hausance duk bahaushe zai fahimci wani yana mu'amala ta kasuwanci yana harka ta kasuwanci amma ba ina nufin kasuwa ce ta yi juna biyunsa ta yi nakuda har ta haife shi haka idan nace dan zaria haka idan nace dan borno haka in nace dan kano idan nace dan sokoto ba yanda za in dauka waɗannan garurukan ne suka haife shi abinda ina danganta shi zuwa ga cewa shi mutumin ɗaya daga cikin garurukan nan to haka dan ka ce ubangiji ba wanda zai fahimci wannan an fahimta ko wannan haka yake a larabci haka yake a hausa da haka bai dace ma mutum wai da an ce ubangiji ya dauka cewa kamar an yi wa Allah siffar da bata dace ba na'am malam ya tambaya ta farko yake cewa mutum da shi da ɗansa dukkan su magidanta ne suna da ƴaƴa da iyalai sai suka yi tafiya a cikin mota suka yi hatsari duka suka mutu amma ba a sani ba duk lokaci da suka mutu ba san wani wanda ya riga wani mutuwa to kuma in aka zo raba gado ya za a yi kowanne sai a kalli waye magadansa waɗanda sa iya cin gadonsa a yanzu tunda tun ba mu san wanda abin nan ba ka'ida a irin wannan hanya la yarisu ba'dhum al-ba'd al-akhar irin waɗannan wani baya gadan wani cikin su tunda sun mutu gaba daya kuma mu san ba wanne ne as wanne ne Allah wa ya riga mutuwa wa ya bi baya dukkan su kawai sai mu dauka kowanne mamaci ne musakillun da yi, mu kalli su waye magadan sa mu ba shi ba su gado na'am malam wannan mai tambayar yake cewa shine ya zo cikin masallaci sai ya tadda wato limami lokacin juma'a ne imami yana cikin tahiya ta karshe to in yazo zai makala ya bi tare da imami niyyar azhar zai yi ko ko niyyar juma'a niyyar azhar zai yi sai kabbara ya shiga tare da liman fa'idar da ya samu a nan gurin ya samu ladan jami'i sannan kuma liman ya dauke masa ba sai yayi abin nan ba ikama ba wannan shine fa'idar da ya samu da liman ya sallama sai tashi kawar ka a hudu a matsayin azhar na'am shi ma dai wannan ta sallah ce yake cewa wajen mutane idan sun yi sallar farilla in kuma za su yi nafila sai su bar wajen su koma wani gefe su sake yi wannan yana da dalili ba wani dalili kan haka mai tambaya ta gaba kuma yake cewa shi ne shi da akwai matar wani suna gida ɗaya gidan haya to in wata lalura ta zo in yi mata magana wannan yana da dalili yana da laifi a cikin addinin musulunci to wajen magana in larura ta yi babu laifi amma in ba larura kuma to bai kamata ya mata magana ba haka ya rubuta irin gina kwana ina kaza sallama kawai zai zai shiga gida ko abin nan amma dai banda wannan ina shi ina bin matan mutane na taimaka na kwana in kawai ana gidan haya na'am malam mai tambaya ta karshe yake cewa malam yaya kudin ɗan siyasa da bai baiwa mutane domin mutum ya ba su gwai ya je ya musu kuriya wannan halal ne ko haramun ne kuma yaya zaɓe yake a cikin addinin musulmi sai gobe in Allah ya kai mu duka biyun salamu alaikum من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم